sulu selfie a selfie wungo wita ata kle ayi ni ta tare ayi w a l kenan ni kan ga mi wono kuturom gonum puskam rumiya e ngodo di snare ngai de ko mara g u l o kuturom gonum puskam rumiya e ngodo shim nda kam gorsham roro gulje gulje dane dane do dane do ha ne shiro ngodo ngodo kam kuturom kram tuja gulje ne gulje karare fanza kwanama kwanama yado ana kan game kuturom rumiya kuturom turumiya gule no doji dana da yoy selfie sanna dori tara nai? kam da kuru selfie ma wura har grata tanin yo ay grata ko ami ay man wura kam ma grata gwe ni makalam ko ya grata ri kutura jiri ngana kasu dia mumusunu mai mere ngana galau ya ero granum danama guru kwa gwa wanya ma chicago here fasul nu fasal kurfu yere alibtida'u bis salami sunnatun kam mo ismiya salam du nyima bodi neri sunna assalamu alaikum nan bodi neri sunna wa radduhu fardu kifaya salam zana na kurkala kinere da ya faran atuma mala mala bodi turma ya faran lara tunda amurka kan biyar dinna